Hausawa Top tashar al'umma. Allahu Akbar, Allah ya ji kan Baba Tanja. Masu saurare ku gyara zama domin jin wani muhimmin rahoto da muke tafa da shi akan Baba Tanja. Allah ya ji kansa tsohon shugaban kasar jamhuriyar Nijar. Tabbas Baba Tanja ya nuna kishi ga kasar jamhuriyar Nijar kuma ya kawo abubuwa na ci gaba a cikin nuna kishin da ya yi. Ya yanzu wani jawabi za mu sa muku na Allah ya ji ƙarai Baba Tanja, ku ji wasu batutuwa da yake bayyanawa, kai ka ce Baba Tanja yana raye. Ba tare da bata lokaci ba masu saurare bari mu sa muku wannan batutuwa da Baba Tanja ku ji abin da yake faɗa. Don ka ga problem ɗin namu, duk abin da kuke jin nan ƙarya ne babu komi a ciki. biya dai sharri hasada karya shine an ka tara daman ƙasa in yace zai yi aikin man fetur ka san akwai magana sai an daure yadda nake gaya ma yan uwanmu shekarun jiya ina biye ina yawo ina cewa mutanen jifa mun ba ku amanan arzikinmu na arewa na ƙasar nijar amanar ku kunninku idonku hankulan ku maida daga can kowane ne kun ka gani zai kawo mana wani abu a gaya mana da wuri a yi masa magani kada su ɓata mana abu mu a yau da mutanen cana muke aiki da su muke aiki kowa ko da ka gan su ka ko ba haka bane ba ne ka gaya mana da wuri a san wane in ka ga ba irin su ba ne ka gaya mana mu tambaye shi mu yake wajen nan kun ya zo nyame mu yi magana da shi menene nan ya tsaya nyame mu yi magana can nan ba gurin a mai da hankali a sa kunne a sa ido a mai da hankali duk abin da kun ka gani ba daidai ba ne a faɗi mu samu labari da wuri a yi masa magani muna so mu ga man namu mu yi amfani da shi man da za mu sha yanzu yanzu nan man da zai tafi teku waɗannan biyu hanya su ne abunmu ne namu ne na 'yan ƙasar nijar babu wani zai sa harshensa a ciki kuma ban na ga yadda za su yi su hana mu kowa iya da nashi mu ma a bar mu samu namu laifi ne su rufe nasu mana kowa iya buga girji da abin ai kowane ne ka ga iya buga girji don iya da abin a hannu ne mu ma wata rana za mu buga girji ai amma a yau din mai da hankali ba wasa ba wasa ko daya a kula a duba wasa siyasan cacal baki mu ajiye ta mu duba siyasan tattalin arziki na ƙasa tattalin al'umma ta ƙasa yaranmu jikokinmu abin da gaba za ta yi tun yanzu mu kafa in ba mu kafa shi ba yanzu ya kafuwa ne kun mun kai wasa wani abin nan irin da yake gabanmu yanzu ya ci kubce mana to kabu mu maido shi maida shi ya yi wuya ya yi wuya to tun yanzu ne ya kamata mu yi mai da hankali duka wannan abun ya komo mana namu ne mu aikata shi a hankali mu haɗa kanmu kowane ne idonsa da hankalinsa da kunninsa ya koma can in allah ya sa wata safiya sai labari kuwai amma mun kai wasa da waɗannan abubuwa bubu bubu bubu nijar ta yi kaza nijar ta yi kaza wannan din mun wuce shi da ne ake wannan yau ya ta wuce abin da ke gera kasan ka kai shi duk abin da ke gera kasan ka shi za ka yi ba wanda zai kawo maka an baka da ƙarya ne sai a ce an yi su ko ba su kawo maka ba a tuna jama'a wata shekara sun ka ce yunwa ya shiga da ko ba haka bane an kai tattalin kuɗi miliyar wajen hamsin an kai an ka samu don a taimaka ma Nijar kan wannan kokon na rashin cimaka miliyar hamsin jama'a har zuwa yau da muna nan muna ci a cikinsa in gaskiya ne a kun san nawa an ka bamu miliyar uku malam miliyar uku sun ka bamu da ton dubu takwas inda da akwai yunwa a kasar da a rayu dai to ga abin sun kai mana wannan shin amanan bai isa ba kuma me kake so a gindin su baka nema ma kanka ka tsaya gobe kuma irin wannan abun ya zo maka shi ne kada ka yarda da kowa ka yarda da kanka kawai babu wani magana yau wanda ya ce turawa su za su shida mu su za su yi mana wani abu bayan shekara hamsin in kuma sun ka ce za su yi mana wani abu ne ba sa iya su yi mana inda ana ya shekara hamsin a sake mana mana ba a yi yanda muke son arziki haka suke son shi fiye da mu kayan ka samu ɗakin ka na laka mai kyau da abin dan lantarki guda a ciki ya ishe ka su ku sai abubuwa kamar haka da abubuwa to ina kudin da za su samu haka don shi ne maganan a mai da hankali mu mai da hankali mu kula da kanmu mu yarda da kanmu mu yarda da Allah mu futa shi ke eh mun yarda da Allah mun yarda da kanmu za mu yi aiki a kan mu ya tashi ya tsaya ya zama babban ƙasa kamar kasar kowa daman allah da ya kawo mu duniya ai don mu kokowa ne ba don mu kwanta ba ne ai don mu aiki ne don kalor iya son mu don shi ya mana haka iya son mu don mu kula da kanmu don mutum allah ya bashi shi duka ya ba shi komi da komi to jama'a ni ga nan zan tsaya kuma in ji tambayoyin naku to masu saurare kamar yadda kuka saurara wannan jawabin baba tanja kenan Allah ya ji kansa ya masa rahama wanda ya yi kafin mutuwarsa kai kace a yanzu yana raye waɗannan jawabai da baba tanje cike suke da nuna wato girma da daraja da kuma nuna kishin ƙasa labisan nuno wanda babu shakka dai dukkan wani ɗan ƙasa ake so ya zamanto yana da irin wannan kishi na ƙasarsa wanda batutuwan da baba tanje tabbas suna nuni da cewa baba tanje yana son ƙasarsa ta nijar kuma yana matuƙar kishin ƙasarsa ta nijar wanda baba tanje ya kawo abubuwa na ci gaba a ƙasar kafin wato saukarsa daga kan karagar mulkin wanda babu shakka idan za a lissafa shugabannin da suka mulki ƙasar Nijar da kishi to tabbas Baba Tanja yana daga ciki sai dai mu ce Allah ya ji kansa ya masa rahama wannan jawabi nasa duk wanda ya saurara sai ya ji cewa kamar wannan jawabi nasa yana raye sa kamar yadda kuka ji dukkan batutuwan nasa akan batun ƙasa ne tare da abubuwan da zai kawo ci gaba wanda yake danganta cewa duk wanda suka ga wasu daban ba 'yan na ba da dai sauransu to su yi bayani dukkan dai abin da zai kawo ci gaba batan tanja shi ya yi bayani a kansa haka zalika su ma kansu sojin cnsp a yanzu suna kan kadami ne na kawo ci gaba a kasar wanda sojin cnsp sun zo da abin da ba a taba zuwa da shi ba a kasar ta jamhuriyar nijar kamar yadda aka sani dai ceton ƙasar nan babu waɗanda suka yi kamar yadda sojin CNSP suka yi a lokacin da ƙasar take da buƙatar ceto a lokacin waɗannan sojoji suka zo suka ceto ta a ƙadamin da take ciki kuma yanzu suke ƙoƙarin kawo ci gaban da ƙasar ta jamhuriyar Nijar za ta fi ƙarfin raini a idan duniya ƙarfin wato ido da ake kallo na ƙasar a yanzu wato wancan sinadarin uranium da kuma man fetur da aka samu tabbas waɗannan za su haɓaka tattalin arzikin ƙasar. Wannan ci gaba da ƙasar ta jamhuriyar Nijar ke shirin samu zai ɗauke wa 'yan ƙasar dukan wani raini da ake kallon kallonsa ana cewa ƙasar su matalauciyar ƙasa ce. To tabbas a yanzu duniya za ta san cewa Nijar ba matalauciyar ƙasa ba ce ba, dukkan maganganun da ake yi ba haka ba ne ba. Allah ka ƙara ɗaukaka Nijar ka kawo ci gaba a cikinta ka ƙara kama sojin CNSP. Baba Tanja Allah ka ji kansa kai masa rahama Allah ka yafe masa kurakuransa. To masu saurari ne za ku ci gani da waɗannan jawabai na Baba Tanja. Muna jiran jin shayi ra'ayinku mun gode. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku da na ƙararrawa.